الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna laraba uku ga watan goma sha biyu watan zulhijja ijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin daidai ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin wannan littafi mai albarka na arra'iƙul maktum na fadilatu sheik safiyar rahman al-mubarak kori al-hindi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 68 a darasinmu da ya gabata muna kan tasiri da waɗannan alƙawura ko yarjejeniya da manzan Allah ya ƙulla sallallahu Alaihi wasallama a tsakanin musulmi wanda wannan ya tasiri sa'an nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma ci gaba da tarbiyyantar da su da ilmantar da su da tsarkake zukatansu da halayyarsu da ɗabi'unsu kamar yadda muka gani a cikin tarin hadisai da malam ya kawo mana waɗanda suke tabbatar da yadda annabi ya tarbiyyance su ya gyara su. mun tsaya ne a inda malam yake magana cewa wa haka za a zaba tafkira um wa rabba a ma'anawiyatihim wa aikaza mawahibahum wa zawwada um bi'alil qiyam wal حتى وصلوا إلى أعلى قمة بالكمال وعرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء mana haka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan matakai wurin tsarkake tunaninsu da kuma wato tayar da himmatsu da wato ƙara musu guziri na maɗaukaki wanda wannan gudurin ya kai su zuwa ga wani matsayi maɗaukaki har suka kai matsayi na cikar kamala wanda aka taɓa sani a tarihin ɗan adam bayan annabawan Allah ba a taɓa samun wani ɗan adam kuma da ya kai ƙoƙoluwar kamala irin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba nan muka tsaya yau za mu ɗora akan fakara da take biye da wani mala yace yaqulu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda shine ibn ummi abdil yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai na farko farkon karɓar musulunci wanda wani daga cikin sahabban manzala yake cewa lokacin da suka zo madina ko lokacin da suka zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wallahi cha suke da Abdullahi dan Mas'ud da mahaifiyarsa suna cikin ahlul baiti ce saboda yadda suke ganin suna shige da fice gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna Ibn Mas'udin yana da daraja maɗaukakiya. Abdullahi dan ya yake cewa man kana mustannan falliyastanna biman qad mata duk wanda yake son zai bi wani gwadabi zai bi wani tafarki zai bi wata sunna to yayi koyi ya bi sunna ya bi gwadaban waɗanda suka riga suka koma ga Allah su ne wa sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam su ne kada in ka bi gwadaban su ba ka da haushi ya ce fa'innal hayya domin haƙiƙa mutumin da yake raye la tu'manu alai'il fitina ba a iya amintuwa da cewa fitina ba za ta iya tasiri a kansa domin inda mutum yana raye ta iyewa yana kan hanyar Allah yana kan turba idan wata fitina ta taso in ba isa abu wannan fitina sai ta jijjiga imaninsa sai ga ya bar wannan gwadabe da aka san shi da shi sai ga ya dawo wannan gwadaban na magabata ba shi yake bi ba yanzu ya dawo yana ko wani abu daban amma waɗancan bayan Allah an ga yadda suka rayu har suka goma ga Allah ba su sauɗe ba to kaga wannan gwadaban nasu shine gurin da ya fi cancanta a ne shi sa ce hakika wanda ke raye ba za a iya amintuwa da cewa fitina ba za ta iya tasiri a kansa ba Allah ka kare mu daga fitina yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama to waɗannan da mana yake cewa ko ibn mas'udin ke cewa duk wanda zai bu wani gwadabi zai bu wata wata sunna wani tafarki yayi koyi ya bi gwadaban waɗanda suka riga suka mutu sai ce to ula'ika wancananka waɗanda nake wannan abu gwadaban su ya ce su ne ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba saboda Allah sai da ya zaɓa ma annabu su annabu da kansa ya ce inna Allah tara ni wa tara li ashaba Allah ya zaɓo ni sannan kuma ya zaƙo min a sahabbai abokai ke kenan sahabban mazala Allah zaƙo mata soyayi kaga sai da aka tace aka tankaɗe aka reraye sannan Allah ya zaɓo su don su zamo mai sahabban annabu, kamar yadda sai da ya tato ya fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud ya ce ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wancanan ka sune sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kanu afdalu hadhihi al-umma sun kasance mafi falala da darajar wannan al'umma gaba daya wa abarruha quluban kuma sun fi dukkanin al'umman nan nagartar zuci. su ne kaɗai wanda zukatansu sun fi na kowa cikin wannan al'umma an ka annaban al'umma ba wanda yake da zuciya irin ta sabon annabi wa a'ammaquha ilman kuma sun fi wannan al'umma gaba ɗaya zurfin ilimi wa a ta takallufa kuma sun fi wannan al'umma gaba ɗaya ƙarancin matsawa kai da tsora makai abinda ba a ce ba za ka ga rayuwar sabai rayuwa ce mai sauƙi abinda aka ce a yi su yi abinda aka ce kar a yi ba za su yi ba kai abinda ma annabi bai ce a yi ba ko da bai ce kar a yi ba in dai bai yi ba ba za su yi ba ibn umar ne yake tafiya sai ji wani ya yi atishawa da ya yi atishawa sai ce alhamdulillah ba shi aka ce a faɗa ba sai ya kara da wasu salatu ala rasulillah har ibn umar ya wuce sai da yake kai manzan Allah kiyaye in ɗayan ku yi atishawa ya ce alhamdulillah bai ce ya yi wa annabi salati ba kaga ce nan shi wannan yi wa annabi salati a gurin takallufi ne ba a sa shi ba yi to su sabon manzala ba su da takallufi ba sa tsora ma kansu wani abu kawai su ƙaga shi ta wahalar da jama'a ba sa wannan shi sa ce wa a kallo ta takallufan su ne mafi karanci wurin kallafa ma kai ko al'umma wani abu ikhtara umullahu li suhbati biyu Allah maɗaukakin sarki ne da kansa ya zaɓo su domin su zama abokai aminan annabinsa wannan magana ta ibn mas'ud ta daidai da wancan hadisi na manzo Allah inna Allah akhtarani wa akhtara li ashab Allah ya zabo ni ya zaɓa min abokai wani ikamati dinihi kuma Allah ya zabo su ne ga annabinsa domin su tsaida addinin Allah fa'rifu lahum fadlahum ya ce to ku tabbatar kun san irin wannan falalar da darajar da matsayin da suke da shi ku fito da shi fili ku kimanta su ka san in za ka yi magana da sahabbai ka san da suwa kake in za ka yi magana a kan sahabbai ka san a kan suwa za ka yi magana ka san suwaye su ka san irin matsayin da Allah ya ba su wattabi'uhum ala asri'in kuma ku bi su akan gwadaban da suke kai in kana san shari'a gwadaban da sahabban manzala suka hau kai wata mastaku bi mastafatun min akhlaqihim wa siyari kuma ku yi ruku da gwargwadon abin da za ku iya na ɗabi'unsu da tarihin rayuwarsu sirarsu su domin akwai abubuwan koyi na alkhairai masu tarin yawa fa'in na'um ya ce saboda su kanu alal hudal mustaqim sun kasance akan wata shiriya mai kakkiya da take kan cirbar Allah ba ta sauɗe ba tana kan cirbar annabi ba ta karkace ba akan shiriya suke 100 bisa 100 Allah ya tabbatar da wannan wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kaga Allah ya tabbatar da yaddarsa a kansu ya tabbatar da yaddarsu gare shi wannan ya nuna ba su taɓa sauɗewa gabarin anya ba ma'ana har suka koma ga Allah suna kan turbar Allah sau da aka yi koyi da su in aka bi tafarkinsu za a tsira wannan yana nuna idan ka ɗau wani tafarki ba nasu ba to mutum zai iya alaka Allah kiyaye ثم إن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم malai ce sa'an nan wannan manzo wannan babban jagora sallallahu alaihi wasallama kana yatamatta'u min as-sifatil ma'nawiyyati wa zaira ya kasance ya saffantu da sifofi na ma'ana da kuma sifofi na za'iri wa min al-kamalati al hakanan ya saffantu da wasu irin baiwa da Allah ya yi masa ta cikar kamala komai nasa cikakke ne ɗari bisa ɗari wal amjad da daraja da girma wal fada'il da falala wa makarimil akhlaq da kyawawan ɗabi'u ma ma'asinil a'mal da kyawawan ayyuka ya siffanta da waɗanne da waɗannan abubuwa ne ba dan komai ba bima ja'alathu ta'wi ilayhi al-afida ya sufanta da wannan ne da abe badan da suke sanya shi ya zamo abinda zukata ke karkata zuwa gare shi duk wanda ya zauna da manzon Allah ko da yana ƙinsa sai ya yadda yana da kyawawan ɗabi'u sai ya yadda duk wanda ya yi mu'amala da shi sai ya ƙaunace shi ma'ana yana tattare da abubuwan da ta ke karkata zuwa gare shi wata tafana alaihin nufus kuma rayuka suke sadaukar da rayuwarsu saboda shi ma'ana duk wanda ya san alayyar manzala zai iya sadaukar da rayuwarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma ya takallamu bi kalima illa wa yubadiru sahabatuhu radiyallahu anhum ila imtithali yace manzo Allah duk ya furta wata kalma ba za a ji ya furta wannan kalma ba ba ce sahabban manzon Allah in yi gaggawa wurin zartar da wannan kalma kai tsaye yana faɗa kawai za a aiki da tafiya aka yi sai manzo yake ya naga kuna rarrabuwa in an yi zango yace wannan rarrabuwar ta ku daga shaytan ne ku dinga haduwa guri daya yana faɗin wannan nan take kowanne suka dawo suka haɗe guri guda daga nan duk tafiyar da zai yi ba su ƙara rarrabuwa ba sai in ya ce wasu su ɗan koma wurin waccan inuwa wasu su koma ibnu umar saboda tsananin bansa ga biyayya ga umarnin annabi kofa annabi ya nuna a matsalacin sa ke lautar na adal babilin nita wani me zai ana mu bar wannan kofar mu bar wa mata me zai ana mu bar ma mata wannan kofar in za su shigo masallaci na su dinga shigowa ta nan tun da annabi ya faɗi wannan har ya koma ga Allah bai ƙara shigowa masallacin annabi ta kofar ba saboda annabi ya ce a bar wa mata kofar kaga tsananin biyayya ga mai umarnin annabi shi zama ne ce ba a taɓa samun wata al'umma da ta yi koyi da annabi irin wannan nan da nan yana ba da umarni za su yi gaggawa shi urwa ɗan mas'ud kan yi musulunta lokacin da ya taho a matsayin wakilin ƙureshi ya ce gaya ma ƙureshi da ya koma ya ce na je guraren manyan sarakunan duniya da kisara da kaisar ma'ana a cikin tawaga ta dubulmasiya ya ce amma ban taɓa ganin mutumin da mutanensa suke girmama shi ba suke ƙaunarsa irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ma min irshadin babu wani bayani na shirirwa da zai zo daga annabi au tawji'in ko faɗakarwa, illa wa sabon ila ilal amali sai ka ga abin suna gaggawa suna rige-rige wurin aiki da wannan abu rige-rige aiki wurin aiki da wannan abin da annabi ya faɗa ba da yake bi misli hada to da ire-iren waɗannan tsare-tsare da matakai istafa annabi sallallahu alaihi wasallama manzana sallallahu alaihi wasallama ya samu cikakken ikon an yabniya fil madinati mujtama'an jadida ya gina wata al'umma wata zamantakewa a madina zamantakewa wadda take sabuwa fil a mafi kayatarwa wa asharafa mujtama'in mafi kuma daraja da ɗaukakar wata zamantakewa a rafa tarihi wanda aka san shi a tarihin musulunci wa an yaba limashakil hadal mujtama halal kuma da irin waɗannan matakan ne la ya sami ikon ya sama ma mushkilolin wannan al'umma a baibaɗan da za su warware ta shi za ce hallan ta nafasat lahul insaniyar su'ada wani irin abin da zai warware wanda zai jawo kwanciyar hankali da nutsuwar 'yan adam baki ɗaya a cikin wannan zamantakewar sai zama kowa ya samu kwanciyar hankali ba da an kanat bayan da da wannan zamantakewa da al'ummar ta kasance ta ibat ta gaji ta wa'ala fi ga ibi zaman a cikin ruɗi na zamani wadda ya jira zulumati da kuma duhu na zalunci yi matsilu hadal ma'anawiyatu shamika ta kama na malinci wa bi misli hadi ilma'anawiyatu shamika da kwatankwacin irin waɗannan ma'anoni masu girman daraja takamalat anasirul mujtama'il jadid yace dukkanin bangarorin wannan al'umma da zamantakewar al'umman nan sabuwa mana suka samu cikar kamala allazi wajaha kullu tijaratin zaman wanda wannan wato jama'a din sabuwa ta fuskanci dukkan wani motsi na wannan zamani dukkan wata ayaniya ta zamanin hatta sarafa a yake ya kauda wato inda wannan al'umma ta fuskanta wa awwala majar tarih wal ayyam ya canja yadda tarihi ke gudana da kuma yadda wato rayuwar ita al'ummar take gudana gaba daya da bautar wannan Allah ake aka dawo ana bautar Allah da ɗabi'a da alayya ta shan giya da kisan kai cata ta'addanci zalunci aka dawo aka zama dubabu babu waɗannan sai gaskiya rukon amana ƙare gina ne da sauran abubuwa makamantan wani kaga shi wannan canjin ya nuna shari'an nan daga Allah take annabin nan manzo ne na Allah in ba haka ba da ba samu wannan canjin duk yadda ɗan adam ya kai da fasaha da ƙwarewa da wayewa a wannan shekaru da manzala ya yi ya canja mustama na madina gaba ɗaya zai wa ana ya iya canja wannan mustama da ya rayu a amma da yake daga Allah ne sai Allah ya haɗa masa zukatan guri guda ya daidaita lamarin shi za a lau an fakta ma fil jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahu da zaka ciyar da dukkan wani arziki dake wato sammai da kasai ko dake ban ƙasa baki ɗaya dan ka hada zukatan mutane guri guda Allah ke ba za ka iya ba walakin Allah allafa bainahu Allah ne ya hada zukatansu guri guda ka shi ya haɗa maka su inda ya ga dama ya tarwata masu ba yadda za ka iya hada su guri guda ina fatan gani wannan shi ke nuna ashe sinadarin jagorancin al'umma masdarin da zai jawo al'umma ta zamo kana iya sarrafa ta shi ne ka tafi a kan gwadaban magabata ka koyar da al'ummar alkhairi ka kawar da sharri gabarinta wannan ne za ka samu cimma wannan bola amma mutukar ba za ka yi wannan ba ba kuɗi ba ko mai karaba karaba kuɗi ka zazzare idanu ka hana kaza ka toshe kaza ka yi ka gama wallahi tallahi ba za ka iya haɗa zukatan mutane guri guda ba sai ka gama kana gana abin da zai taimaka ai ga wasu su yanzu ma suka fara ballewa ina fatan gani Allah ya samu dace mu'ahadatun ma'al yahud ne yake to kulla yarjejeniya ta alkawari ta zaman lafiya tare da yahudawa mun yi bayani a bayan da manzala ya kulla yarjejeniya tsakanin musulmi a junansu to wannan kuma yarjejeniya ce kuma da al'ummar da annabi ya tsar a madina suna zaune da yahuda suna cikin al'ummar da annabi ya tsada a madina suna zaune kuma sun zo madina da zamani saboda abin da suka karanta a tarihinsu cewa annabin ƙarshen zamani za a haife shi makka amma inda zai yi ijira madina saboda ka azatansu wannan annabin zai fito daga cikinsu shi sa mafi yawancinsu suka tafi madina suka zauna sun je shan kai a tsakansu daga cikinsu zai fito shi za da manzala ya fito zai gaba a cikinsu yake ba shi ne zai suka kafirci shi za na ke walan ma ja ahun rasulun min indin lahi musaddi kitabun min indin lahi musaddi kulli ma ma'ahun wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi kaga wa kanu min qablu yastafsiquna da can har roƙon Allah suke suna Allah ka ba mu nasara akan waɗannan mutanen Madina da annabin da zaka aiko a ƙarshen zamani suna zaton daga cikin su zai fito falam ma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani ya musu kafaru bi sai suka shi to ba da an arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawaid mujtama'in jadid bayan manzala sallallahu ya kafa wasu ginshiƙai na yarjejeniyoyi wato na wannan al'umma sabuwa a madina wa ummatun islamiyyatun jadida kuma ya kafa wata sabuwar al'umma ta musulunci sabuwa بإقامة الوعدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين كأن تعنير أيدا وتحتاكا تأكيدا دسار شوق شوغبانشي دسار ساري أكان المسلمين ومن ya أن an yadda aƙida ɗaya tsarin jagoranci ɗaya za a bi tsare-tsare na rayuwa ya zama ɗaya ba da abi tanzimi ana kati yi bi gairin musulmi bayan annabi ya gama da musulmi sai ya koma kuma yana tsara alaƙoƙinsa kuma da waɗanda ba musulmi ba wa kana qasduhu bi zalika malai ce babbar manufar manzon Allah wurin yin haka shine tawfirul amni was salami was sa'ada alkhair lil bashariyyati jam'a shine yana da nufin a samar da yalwacaccen al'amni aminci kwanciyar hankali wassalam da aminci wasa'ada da arziki alkhairi, wanda ke cike da alheri lil jam'a ga ɗan adam gaba ɗayansa sawa'un musulmi ne ko ba musulmi shi za ya kulla in ya kulla wannan rijijina da yahudu sai zama an samu wannan kwanciyar hankali ke nan ga dukkanin bangarorin ma'a zimil mantika fi wufaƙin wa'idin tare da kuma tsara wannan yanki ya zamo an haɗu a wata haɗaka guda ɗaya fasanna fi dalika qawanin as-sama sai manzo Allah ya sunnanta ƙa'idodi da dokoki na as-sama na sassauci da yin rangwami da yin afuwa wata jawuz da kau da kai allati lam ta'ad fi zalika al'alam wanda ba a saba da su ba a wannan duniya ba na a duniyar larabawa ba a san wani afuwa ba ba a san wani kau da kai ba da ba san wannan ba a san wani sassauci ba a kawai abin da aka sani rigima da ta da hankali idan wannan aka taba ƙabilarsa sai je ta da hankalin wannan kabilar in wannan aka kashe masa mutum ɗaya sai je kashe goma na wannan ƙabilar abinda kawai suka sani kenan zubar da jini da ayaniya da arguwa da ta da hankali to sai mazala ya zo da wani tsaban tsari ya kafa tsarin sassauci da ya fi ya kau da kai kenan shi zama da ya ce wanda gaba ɗaya wannan duniyar ta wannan lokacin ba ta san da wannan tsarin ba domin a duniya ce wadda take almali'u bit ta'assub wanda take cike da ta'assubi me ta'assubi an tsar wato karkata zuwa ga kabila ko ra'ayi kawai ra'ayinsu ne daidai duk wanda ba na so ba daidai ba duk wanda ya taba su kawai ba daidai bane ne sai sun yaƙe shi wal إغراض الفرد والأغراض الفردية والعرقية da kuma manufa ta kun mutane da kuma mai manufa ta ƙabila da jini ina aka fito da duk ne gabansu kawai ba rozu da maganar musulunci ya shiga wa aka rabu man kana yi jawirin min gairin musulmi ba ce to waɗanda suka fi kusanci ta hanyar makotaka da madinar annabi sinale tsalaba cikin waɗanda ba musulmi ba umul Ya'udu su ne yahuda ba lam lakin su Ya'udawa yahudawa kama aslabna kuma da ya gabata wahum to su waɗannan yahudawa wa in kanu yabtununa al'adawata lil muslimin yadda cewa sun kasance suna koyi ƙiyayya daga baga ga musulmi lakin sai dai lam yakunu azharu ayyata muqawama fi khusumatihi fi khusumatin ba sai dai a wannan lokacin ba su kasance sun bayyana wani fito na fito ba wurin jayayya da musulmi har zuwa wannan lokacin ba a kadama a umar rasulullah islasima mu'ahada sai manzala ya kulla yarjejeniya ta alkawari da su karrara lahum fi an-nus'a ya tabbatar musu da nasihu a cikin wannan wato alkawari wal da kuma alkhair wata raka lahum fiha mutlaqul hurriya ko manzo Allah ya bar musu cikakken yanci fitin wurin yin addini wal mal da dukiya kada an ba su aka ce in kun ga dama ku yi musulunci kun ga dama ku wancan wancan addini walam yattajib ila siyasatil ibadi manzala sallallahu alaihi Sallama bai dauki wannan tsari na siyasar a nesa ta mutane gabarin ƙasarsu ba awil musadara ko a kwace abin da suka tara na dukiya wal ta da kuma yin usuma da shi a zai mazala ya ɗauki siyasar a zauna lafiya a yi da awa. wafi ma yali mana yake cikin abin da zai zo ɗin nan akwai bayanin a ammu buludi hadhihi mu'ahad mafiya muhimmancin ƙudurori na wannan alkawari da yarjejeniya da aka kulla. Ba ne ce buludul ƙudurori da yarjejeniya da aka cimma ana son kuma a kiyaye su a wannan wato ƙulla alƙawari da aka yi na ɗaya inna yahuda ne au lalle yahudawan banu au ummatun ma'al mu'minina su ma al'umma ce tare da sauran mummunai lil yahudi dinuhum wa lil na dinuhum yahudawa su ci gaba da tabbata a addininsu musulmai su masu kiyaye addininsu wa yi da rayukansu wa kadhalika li ghairi ya auf min al yahud haka nan waɗanda ba auf ba cikin yahudawa su ma suna da dama da tabbata kan addinin da suke kai na biyu wa inna ala na na nafaqatuhum wa ala na na nafaqatuhum kuma wajibi ne akan yahudawa su sauke dukkan wani abu na ciyarwa da take kan jama'a hakanan su ma musulmi wajibi ne su sauke dukkan wani abu da yake kansu na ciyar da 'yan uwansu musulmi wa inna bainahum an-nasru ala man araba ala hadhihi as mataki na uku lallai kuma wajibi ne a tsakanin yahudawa da musulmi an nasara su taimaki juna alaman araba ala hadhihi sahifa akan duk wanda ya nemi yaƙar ma'abuta wannan yarjejeniya bana duk wanda ya tashi yake neman zai yaƙi wannan yarjejeniya ta zaman lafiya to yaƙar musulmi yake yaƙar yahudawa yake gabata na hudu wa anna bainahum nusu wan nasi'atu wal barru wal birru dun kuma wajibi ne a tsakanin musulmi da yahudawa a samu nasiha ga juna An wan nasiha a samu nasiho'i da nasiha walbir da nagarta duna laifin ba tare da laifi na biyar wa inna lam ya asimin muru'un bi alifi kuma lalle yadda sha'anin yake mutum ba zai zamo ya saba umarni ba dan ya saba ma ubangidansa sai fa idan umarnin da ya saba ya shafi umarnin Allah da annabi da umarnin da wannan ya ji ta kusa na shida wa innan nasara lil mazlum kuma dole wannan ne sanar da taimakon da za a yi za a yi ne ga wanda aka zalinta unsur akhaka zaliman aw mazluman taimaki dan uwanka in yayi zalunci ko an zalunce shi to nan an ce kun wanda aka zalunta za a yi ne za a taimakawa to a zalimi fa sai hadisi yace shi ma za a iya taimaka masa ta hanyar a hana shi zalunci a kame anninsa gabarin zalunci shi ma wannan an taimake shi na bakwai wa anna wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minin ma damu mu'aribin kuma lallai yahuda za su ci gaba da ciyarwa tare da mummunai matuƙar sun fita yaƙi tare ana idan musulmi maƙiyinsu ya zama daidai ne da maƙiyin yahudawa na gaba ɗaya za su haɗu da yaƙe shi to a fita wannan yaƙin duka a kashe dukiya tare da mummunai ba na kasu cewa su kadai za su je su yi abinsu na takwas wa inna yasriba haramun Jaufu hali ahli hali as kuma lalle wannan birni na yasriba madina kenan harami ce haramun ne ga waɗanda suka wannan yarjejeniya su yaƙi junansu min hadasin ta hanyar yin wani abu na laifi kamar bid'a awish tijara awish awish tijara ya khafu fasadahu ne na sauka na tarahu wa anna wa inna ahla wa inna yasriba alamu jawfaha li ahli wa inna ma kana baina na takwas madina ta zamo haramun ce ga dukkanin waɗanda suka yarjejeniya a wannan takarda mai yake nufi da haramun ta zama arabi yadda musulmi ba za su keta alfarmar madina ba ba za su zubar da jini ba ba za su aikata tsako ba kamar yadda maka suke harami aka zuma ya guda dole su kiyaye wannan haramin na madina na tara wa inna ma na bai na hadhihi as-sa'ifa min adasin a wisti ya kafu istijar yakhafu fasadahu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla yace lallai yadda abin ya kasance duk abin da ya kasance baina na hadhihi as tsakanin ma'abuta wannan yarjejeniya min adad na wani abu da ya faru ba ku ba a san me hukuncinsa ba a wish tijarin ko kuma wani abu na saɓani da cene na ce da rigima yi hafi ku, da ake jin tsoron an an bashi zai lalata wannan zamantakewa da wannan yarjejeniya to fa inna marar ila ilallahi azza wa jalla to za a mai da wannan abin zuwa ga Allah maɗaukaki wa ila muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam izuwa kuma annabi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ya daidai da faɗin Allah cewa wa in ta fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul na goma wa u la tujaru quraishun wala man nasara kuma lalle yadda sha'anin yake ba za a kare ƙuraishawa ba haka nan kuma wanda duk ƙuraishawa suka taimaka shi ma ba za a tsare shi ba abinda ake nufi masu wannan yarjejeniya na yahudawa ba za su kare jinin ƙuraishu ba me za saboda ƙuraishu annabi suke yaka haka nan duk wanda ƙuraishi ta taimakawa ya nuna shi ma maƙiyin annabi ne ba za a kare shi ba domin maka kulle yarjejeniya da kai kuma ka je kana kare maƙiyina ta ka yi wannan yarjejeniya na sha ɗaya wa inna bai na umin alaman da ama kuma lalle waɗanda suka yi wannan yarjejeniya lallai ya zama wajibi ne a kansu su taimaki junansu alaman da hama ya tsariba ga duk wanda ya koma madina idan aka koma madina da yaƙi to gaba ɗaya za a haɗu da yahudawan da su sahabban annabi da manzan Allah ɗin a yaƙi wannan wanda ya kawo hari ko da ko ba yahude ne ko da ko musulmi ne to wannan abin ne yahudawa suka warware dalilin ne za a yake su kenan kamar da zamu karanta aka kore su daga ina daga madina domin sun ci amanar ɗaya daga cikin waɗannan ƙudurori hasali ma suna ƙoƙarin taimaka ma shawa da afka ma musulmi ala kulli unasin hissatahum min ja bati min janibihim min jabi min janibihim ko min jibayatihim ne ko min janibihim ni nan na abin nan ba ko mai fenzir yawa min janibihim eh jabini ibn eh, yasa janibi ibn wa inna bainahum an-nasr ala man da'ama yasriba ala kulli unasin yace ala kulli unasin hissatuhum min janibihim alladhi alladhi qibalahum yace kuma kowace jama'a daga cikin wato jama'an nan da suka yajejeniya yahudawa da kuma musulmi kowanne yana da nasa kasan na ɓangarensa abinda zai kiyaye wanda ya fito daga ɓangarensa kenan in wani yana nema ya warware wannan yarjejeniya ta ɓangaren mu dole mu hana shi in kuma ta ɓangaren ku dole ku hana shi na sha biyu وإنه لا يقول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم kuma lalle da sha'anin yake wannan yarjejeniya da aka yi a wannan littafi ba za ta shiga tsakaninmu da wani azzalimi ko wani mai laifi ba ma'ana ba za ta kara azzalimi ko mai laifi ba idan wani daga cikinmu ya aikata laifi to ba za a ce ai wajibi ne a kiyaye shi wajibi ne a tsare shi saboda haka sai mu kyale shi ba ko kuma ya zalunci ya zalunci wani ba za mu kyale ba Dole sai an hukunta shi an kwato haƙƙin wanda aka zalunta ba da yace wa bi ibrami hadhihi al mu'ada to bayan kulla wannan ko da kulla wannan alkawari ne na zaman lafiya ta hanyar waɗannan ƙudurori taratil madina wa madinatu wa dawa'i'a daulatun wifaqiyya sai madina da kewayenta ta zamo wata daula wadda take wadda ta dace. ana daula ce da aka haɗu guri guda aka samu daidaito a tsakanin 'yan daula asimatu hal madina hedikwatar wannan daula ita ce madina wa ra'isu ha'in saha hada ta'bir shugaban wannan daular bala yace in wannan lafazin ya dace sai ya zama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zama Allah wal kalimatu da. kuma kalma ta ƙarshe wasultanil ghalib kuma iko na ƙarshe cikakke fiha a wannan daular lil musulmi na musulmi su za su tsaye da kalma ta ƙarshe akan abu su za su tabbatar da rinjaye na abu kaga ko musulmi ba za su tabbatar da abin da ya saba ma umarnin Allah da Annabi wali tausi'i mantiqatul amni Salam kuma domin a fadada wato yanki na zaman lafiyan nan da aminci ahadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaba'ila ukura fil mustaqbal imam Allah ya kulle yarjejeniyar alkawari da wasu kabilun kuma a nan gaba ba na wanda ba yahudawa ba ke tunda su yahudawa suna kewaye da madina su kaga ya zama yana da aminci kenan a cikin madina da kewayenta to kuma da wannan abu ya yi amfani a gaba kuma sai manzala ya kala kulla irin wannan yarjejeniya ta zaman lafiya da sauran kabilu su ma bai misli hadihin mu'ahada da kwatankwacin irin wannan yarjejeniya da aka yi da waɗannan yahudawa hasba maktabat uzuru amma shi ma gwargwadon yadda yanayi da lokaci ya jawo domin dole ba dole ne zama ɗari bisa ɗari irin yadda aka yi a nan ya zama a can ba saboda ta yiwa akwai abubuwan da suka canja daga baya shi zama da yake gwargwadon yadda yanayi da lokaci ya jawo abinda aka yarjejeniya a nan ba lalle ne ya zama shi za a yarjejeniya a can ba saboda yanayin nan tana iya ya bambanta da yanayin can lokacin da aka yi a nan yana iya zama ya bambanta da lokacin da za a yi a can so da ka dole a samu mai bambanci shi za ce gwargwadon yadda yanayi da kuma lokacin ya jawo wasa ya a ci zikiru shai'un an ha ya ce wasa ya a ci zikiru shai'in anha yace ambacin wani abu dangane da ire-iren wannan yarjejeniya zai zo nan gaba mana a nan gaba a cikin darussa masu zuwa za mu ga yarjejeniyoyin da annabi da wasu ƙabilun ma waɗanda ba suna kewayen madina ba kamar yadda ya yi da irin su a da wasu da cikin ƙabilu wanda su ma ƙuraisha suka yi da wasu shi za a yarjejeniyar sulhun hudaybiya aka ce annabi yana da dama ya ci gaba da alaka da ƙabilun da ya yarjejeniya da su su ma sauran ƙabilu in suka ga dama su kulla yarjejeniya da annabi su ma ƙuraisha su kulla da duk wanda suka ga dama wannan da annabi ya faɗaɗa ne domin a samar da zaman lafiya da aminci da arziki a cikin wannan daula domin in ba lafiya da zaman lafiya to ba za a samu damar da za a yada wannan da'awar ba wannan shine babban dalilin ne sun ya mazala ya yi kokarin kafa waɗannan yarjejeniyoyi lokaci ya yi ko sai mu kwana nan wallahu wannan ya ce na samu ƙaruwa ta aure ina roƙon addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da zuriya tsayi ba to Allah ya sanya albarka Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya tsayi ba barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi ne. mutum nawa saniya da raƙumi suke yi sarwa a wajen layya hadisi ya tabbatar da mutum bakwai saniya mutum bakwai raƙumi ko yake wata ruwaya ta zo mutum goma raƙumi mutum bakwai saniya su ne za su yi wato layya shi kuma ragu zai ishi mutum ne da mai da iyalan gidansa yana roƙon addu'a ga mahaifina da Allah da yayana Allah ta'ala ya gafarta musu da sauran musulmai Allah ya musu gafara baki ɗaya ya fi musu ya sa aljanna makoma da sauran magabatan baki ɗaya Allah ka su gara. wai dan uwa mai halartar wannan karatu malam isa bai shi da lafiya Allah ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara gare shi kuma ya tashi kafadinsa da sauran marasa lafiyar mu baki daya to insha Allah sai bayan sallah ko tunda ina jin sallah ma rana in ce wuce ku hako ba zai yi karatu ran sallah ba saboda haka da fatan za a yi bukukuwan sallah kuma kada a manta da ayyuka na alkhairi da suke tabbata a wannan wata ko wannan kwanaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min ayyamin al'amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki da ayyuka nagari suke soyuwa gurin Allah sama da waɗannan kwanaki aka ce walal jihadu fi sabilillah har jihadi wurin daga addinin Allah yace walal jihadu fi sabilillah har jihadi wurin daga addinin Allah la rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da iyali a da dukiyarsa da rayuwarsa ko bai dawo da komai ba ya zama ya yi shahada dukiyar bata dawo ba shi ya ɗaran makara wato abin ayyuka a waɗannan kwanaki to da an ce ayyuka na gari dukkanin ayyuka sun shiga azumi dama abinci ya zo ana yi da sauran ciyarwa taimakawa musamman kuma taimaka ma wanda wabda biman ta'ul kamar da manzala yake ka fara da wanda nauyinsu ke kanka iyaye ‘ya'ya waɗanda kake ɗaukan nauyi sai mai ‘yan uwa sannan kuma sai ka tsallaka zuwa makota da sauran bayan Allah da yawa a irin wannan lokacin matasan kan ɗauka cewa taimaka ma iyaye kamar ba dole ba wani zai ga kawai shi yana da abin da zai iya laye ko nawa ne zai yi. amma zai ce bai aure ba ko bai da mata saboda haka ba zai nanya ba kuma gidansu ba su da hali kun kuma an ce a zai rago goma zai iya siya yana nan a shamu saboda haka sai ya ƙi ya ƙi taimaka musu wani kai magana zai ta ba wajibi ba ne kula da iyaye to da ya sani wajibi ne kulawa da iyayen san ba su da karfi ba wai sai lallai alayya ba ciyarwar ɗa ga iyaye wajiba ce idan iyayen ba su da ƙarfi in kuma shi Allah ya hori masa kare ɗauka wai eh, me yake cewa kare ɗauka wai kamar wani kara yake musu ko mai ake cewa ko kyautata aiki ba kyautata kuma in yayi kai ɗauka wai dole ya yi inda bai tafi jahannama wannan yake ce ƙa'ida saboda da yawa ana samun matsala sai ka ji ɗa yana magana wai shekaran jiya fa na kai musu kaza yanzu wai ka turo a bata kaza wai ba ba su fahimci wannan magana ko ce ta fiye kashe kuɗi ko ce baban sa an ce ya ce ya ba da kaza ya ba ya ce ya ba da kaza na ga wannan abubuwa dole ne a kai na ba dole ne inda bai da ƙarfi wannan shine wajibi wajibin yaya musamman a irin wannan lokaci in iyaye ba su da ƙarfi a ce ba baka shi domin da yawa ana samun matsala ne ka fitar da wani uban ranar sallah bai da abin da zai ci shi kuma ga kalli ɗan yana rike da wayar fi dubu ɗari biyu a hannunsa ko dubu ɗari hudu ya sa takalmin sama da dubu ɗari biyu a kafarsa ko ɗari da wani abu amma gidansu ba abinci ba to ya zai da takalmin mana a girki ba haka ba ne sau da matasa a ji tsoron Allah a kula da ‘yan uwa da sauran marasa galibu a irin waɗannan kwanaki saboda in ka faranta musu kai ma Allah ya kalli wannan zai iya ce maka domin hadidi ya tabbata ya ce mafi alerin kwanakin shekara a wurin Allah gaba ɗaya waɗannan kwanakin ne guda goma Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika